أفرأيت من اتخذ إلى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 ƙetare iyaka da kuma sifofi da 'yan shi'a suke bawa wato limamansu na daga cikin abin da muka yi bayani a ƙarshe a wancan darasi akwai magana akan isma wanda nuna suke cewa waɗannan limaman ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa wato gafala ba sa wato aikata aikin zunubi kankani ko babba wanda muka ce wannan kuma ya ci karo da wato dukkan koyarwa na alkur'ani mai girma na daga cikin aƙidan da har ila yau addinin shi'a suka kirkira kunce malaman shi'a suka ƙirƙiro shi a littattafansu shine akwai wannan aƙida ta atuqiya wasu sai attaqiyya ko atuqiya asali kalma na attuqiya daga ittaqa shay'a wa taqaituhu wa attaqihi kamar yadda ya zo inda wata take cewa sakatan nasifu ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد أن قال أنت faɗi. shine sai ba da nufin ba da nufin ta bai faɗi kuma ga shugaban mutane sai ta sun ya ta ɗauki mayafin sai kuma tana mai rufe fuskanta ittaqa ana saka kariya tsakaninka da wani abu wani a harshen larabci kenan a shi'a idan sun ce taƙiya suna nufin ka ɓoye gaskiya ka suturce shi a zuciyanka ka ɓoyewa waɗanda suke kun saba da su a ƙida kar ka bayyana musu abin da yake shine a zuciyanka ba domin tsoron kada wani abu ya biyo baya na cutarwa a addini ko a duniya wannan kamar yadda saduk kenan ya ambata a littafin shi wato aqaidus saduq ko in ce a aqaidus saduq to wannan a tarihin nashi yana nuna cewa kana ɓoye abin da ke cikin zuciyanka ne sakamakon wato wani tsoro na cutarwa amma idan mun dubi hakikanin yadda taƙiya ko a tukiya yake a wurin 'yan shi'a a waƙin shi ko a littattafansu za mu ga abun yana faruwa ɓoyewa ɗin yana faruwa ba ma sai wato ga wani wanda yake ba musulmi ba wani kuma cutarwa musulmin da kuka saba aƙida ko kuma wanda ba musulmi ba Ha'a tukiya suna aiwatar da shi har a waɗanda suke su su wannan abun su kenan amma idan za mu yi magana a kan taƙiya a ɓangaren musulunci ne ana yin shi ne zalla da kafirai a lokacin da kafirai suka takura ma suka nemi kai kalma mara kyau wa addini ko annabi to wannan ya halatta ka yi amma a zuciyanka wato na cike da imani kamar yadda dai allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa an tattaku minhum tuqa ko kuma kamar yadda Allah yake cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka tilastawa alhali kuma zuciyar shi na cike da imani to wannan ya faru ga ammar an yasir kafirai suka sashe ya kalma mara kyau akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi annabi ya ce to a lokacin da kai ya kake ji ce yana jin cike da imani bisa tilas ne kawai yayi wannan nabi ce idan sun dawo ka sake yin haka saboda ka la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu wa ila Allah al-masir to saboda haka shi'a sun ce ana yin taqiya ne a lokacin da babu ƙarfi amma lokacin da suka yi ƙarfi suka yi daula to wani lokacin ba wani batun taƙiya ko kuma idan mahdi ya bayyana to za su ajiye taƙiya a lokacin za su bayyana abin nan aƙidarsu addinin musulunci taƙiya za mu iya cewa kamar wani sauƙi ne idan ka faɗa wani hali na ƙaƙani ka yi na kana tsoron a kashe ka kana tsoron ka kashe ranka wannan shine inda yake a musulunci amma a shi an ci ba haka sun ɗauke shi wani ginshiki ne a addini balma wanda bai yi shi ba suna ga kamar wanda ya bar sallah ne wani rukuni ne a cikin rukunin addini na shi'anci wanda cewa suke wanda ya bar takiya kamar ya bar addini ne ya zo a cikin littafin su mafi inganci wato alkafi na kulaini a gashi nan yake cewa a wurin mujallari na biyu yake cewa an karɓo daga abu abdullah ko hadisi na 450 hadisi na a shafi na 457 takanas mai littafin ma ya yi babi na taƙiya takanas ya yi babi na taƙiya wanda a cikin wannan babi na taƙiya ya kawo hadisai guda 23 ko in ce riwayoyi 23 don kabba magana annabi a ciki eh. duka wannan riwayoyin da ya kawo guda 23 babu annabi ya ce a ciki a'a mafiya yawan su ma riwaya ne daga abu abdullah sai 'yan kaɗan daga abi jafar sai kuma wasu kaɗan ɗin kuma daga abul hassan aliyu kenan na daga cikin riwayoyin da ya kawo kamar yadda za mu gani an karɓo daga abu abdullah abu basir ne ya karɓo daga abu abdullah abu basir ne yana cikin wanda suke masu ginshiki na riwaya a addinin shi'a da shi da zurara da abu basir waɗannan kuma za ka samu maganganun da limaman suka yi a kansu yana cin karo da juna wani sa ce dan aljanna ne wani sa'a a ce ai mutumin banza ne makaryaci ne so tun daga masu rawaito riwayan su kansu su limaman shi'an sun jarraha su to wannan hadisin na abu sai din ne ɗaya daga cikin masu mafi shahara da riwaya a addinin shi'a ya karɓo daga so da yawa dama suna yi ma limaman shi an karya suke musu ya karɓo daga abu basir ya ce kala abu abdullah abu abdullah ya ce kamar yadda abu basir ya karɓo daga gare shi ya ce attaqiyatu min dinillah taƙiya na daga cikin addinin Allah ko kuma kafin nan akwai riwaya da abu abdullah shi kuma abu umar al'ajami ya karɓo daga gunshi shi yake ce kala li abu abdullah يا أبا عمر إن تسعة عشر هذا الدين إن تسعة عشر الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شيء إلا النبيذ والمسي على الخفين yake cewa abu abdullahi ya ce ya kai baban umar ka sani idan an kasa addini na kashi goma kashi tara duka taƙiya ne ma'ana karya ne da yaudara ba a bayyana abin da ke cikin zuciya na hakikan wala dina liman la taqiyata lahu wanda baya taqiya ma ba addinin shi wa taqiyatu fi kulli shay'in a komai ana yin taqiya sai abu biyu sai ce illa nabi sai wannan tsimi akwai wani tsimi da wani yakan bugar wal ala al kufain haka kuma shafa akan kufi agun shi a baya halatta ko ko bisa taqiya ka shafa akan kufi ka gani duk da annabi shi ya shafa akan kofi ya yi shafa akan kofi ma addinin shi a baraka ya shafa ba kaga bambancin addinin musulunci da addinin shi to wannan taqiya din har ila wannan abu basir ya karbo daga abu abdullahi at-taqiyatu min dinillah taqiya na daga cikin addinin Allah qultu min dinillah ala i wallah yace yana addinin Allah na daga cikin addini ya ce eh wallahi min dinillah dole ya mamaki mana ya kalla da yaudara kuma zai zo ya zama addini ne na Allah walaqad qala yusuf sai ce ai annabi yusuf ma ya ce ayatu na innakum lasariqun wannan tawaga tawaga na wato mutanen da suka taho daga garin annabi yaqub suka zo suka yi suka sayi hatsi a wurin annabi yusuf yan uwan shi kenan wanda ya yi hila ya sanya kwano a cikin kwanon au a cikin wato abin abin eh, a cikin kayan kanin shi binyamin to hila ya yi da dabara domin ya ɗauki ɗan nashi amma ba wai ƙarya yi ba to amma abu an shi a ce suka wai gashi a ce ayyatu hal iru innakum lasariqun ya ku wato tawaga lalle kudin nan barayi ne ya tura ni a shelanta har inda Allah yake cewa maza tafqidun suka ce me kuka rasa qalu nafqidu suwa al-malik abun awu ne na mudun awu ne na sarki ba a gan shi ba to kaga tuhuma ne wannan ake ba wai an ce sun yi sata ana tuhuma ne kuma shi annabi yusuf ya yi haka ne don ya ɗauki wannan ba za ka ambata wannan a matsayin taƙiya ba amma su kaji abin suka ce so wallahi ma kanu saraku shay'an wala qad qala ibrahim inni saqim haka nan annabi ibrahim shi ma ya ce inni saqim ai ni ban da lafiya cikin annabi ibrahim ya ce saqim saboda kaga aƙidarsa yana fama da ciwon zuciya ta rashin karɓan eh, imani ta rashin karɓan musulunci da rashin gaskata shi da mutanen shi ba su yi ba da irin bautawa wani allah da suke dole ya ji wani iri a zuciyar shi na rashin lafiya a cikin zuciyar shi to saboda haka wannan babi takanas ya mai kafi usulul kafi ya kawo waɗannan koro waɗannan riwayoyin mafi yawansu daga abu abdullah inda suke cewa haka dan sun ɗauki wasu ayoyi a suna fassara su da taqiya wala tastawi alhasanatu wala sayi'a sai ce alhasanatu at-taqiya hasana shine wa sayi'a kuma iba ka yada abu to wannan shine abinda yan shi'a suke gani a wata riwayan abu jafar ya ce taƙaitu min dini wa dini aba'i wala imani liman la taqiyata lahu kwata kwata tun bai da imani idan baya taqiya a wurin yan shi'a inji wannan riwaya haka nan daga abu abdullah yake ce kana abi yaqul baban shi ya kasance yana cewa wa ayyu shay'in aqarru li aini min attaqiyya ba wani abu da yafi sanya ya mun ya fi sa mun daɗi a rayuwa in ji sanyin ido ma'ana na samu natsuwa da jin daɗi da walwala kamar wato taqiya in ɓoye abin da ke zuciyana na nake bayyana shi inna taqiya junnatun junnatul mu'min ita taqiya garkuwa ne na mumini to saboda haka taqiya bayan ya kare wannan babin kuma sai buɗe wani babin alkitman shi ma ɓoye gaskiya duka wannan shine abin da yake tattare a wannan akida na wato rafidawa yan shi'a masu limamai goma sha biyu saboda haka a fahimta na shi'a dole ne mutum ya zamana yana yin taƙiya baya halatta ko da sunan wasa ya bar taƙiya sai dai in ba abin ya shafi kamar tsini ko kuma shafi a kofi shine kawai mutum zai da zai taƙiya amma a komai zai iya yin taƙiya to su kuma da kafirai suke wannan taƙiyan ba za ka samu da ahalis sunna ne suna ɓoye wa ahalis sunna to har ya kai fatawa idan wannan fatawa idan wani ya zo ya yi ɗaya daga cikin limamansu sai ya ba shi fuskoki ya gaya mushi kaza idan ya sake ya dawo ya tambaya sai ya ba shi akasin haka amsan inda zai sake zuwa na uku ya tambaya shi ma sai ya ba shi akasin amsa guda biyu da ya ba shi na farko to wannan mabiyinka ne in har mabiyi ne muwali ne kamar yadda suke cewa ba muhalif ba ba ahli sunna bane ba kuma wani wanda ba musulmi bane ba dan shi'a ne ya zagun malamin shi limamin shi kuma ya tambaye shi sai ba shi fatawa daban in ya sake dawa kuma sai ba shi akasin haka sai zama na akwai tuka da warwara wani ma da abun ya dame shi ya zo aka ba shi wannan ya sake ya zo ya fatawa aka sake ba shi kishiyan wannan sai ce kai shi ya bar addinin ya za ce addini kuma haka ana ba da abin da ke kishoyin juna kuma duka a ce duka gaskiya ne ta yaya zai zama haka wannan shine sandiyar shiryan shi bar addinin shi'a kuma idan mutum ya yi dubi ga wannan akidan zai samu sababin da ya sa aka samu wannan akidan domin dama roƙu ya yi yawa tuka da warwara ya yi yawa a addinin to ya za su yi su kare kansu daga wannan rikici da ke cikin addinin na tuka da warwara mai yawa a wannan addinin har wani ma yake cewa da zai yi ka samu riwaya ɗaya ba addinin shi sai ka samu riwayan kuma da ke kishiyantar shi a kowace matsala to wannan yasa suka tuna kirkiran wannan aƙida ɗin wasu suna mai da tukiya can lokacin su ibnu saba amma wasu kuma suna ganin a'a ba ma a lokacin ibnu ba ne lokacin su hisham ne ah, hisham bin al su ne suka kirkiri waɗannan abubuwan suka sa shi a wannan addini na shi'a la'ayyar ta hal taƙiya shine ka ɓoye abin da ke zuciyanka ka bayyana kishiyan haka yanzu za ka iya zama da ɗan shi'a sai ku shekara goma ba za ka ji ya zagi sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda ya san kana son su kada ya zage su a gaban kai bata mara zai iya zama da kai ko tsawon shekara nawa ne bai zage su amma kuma da yaje je da ya je sallah wurdin shi da zai yi wurdin shi da zai daga ciki akwai Allah ya tsine Abubakar Allah ya tsine Umar Al to saboda haka wannan aqida din aqida ce da ba sai an gaya ma ba ba daidai bane kowa ya san gaskiya abu ne mai kyau addinin musulunci ƙarya abu ne mara kyau kai ba ma addinin musulunci ba a hankali da ma duk addinan duniya da masu hankali na duniya sun yarda cewa gaskiya abu ne mai kyau hakanan kuma karya abu ne mara kyau ana nuna mun lokaci saboda aka za mu je hutu rabin lokaci insha Allahu idan mun dawo za mu ci gaba da wannan bayani